wanda kira ramarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan babban makaranta mai albarka kuliyar abubakar mafi daɗi al-ibraniya da ke nan tsohon gidan mataimakin gwamnan jihar kebbi سنة عمر أبو بكر ba الجبل بعد gabatar da wannan gagarumin walima ta ɗaya daga cikin abokanmu kuma kuma daga cikin alamominmu الحافظ الرمى عثمان Musa da amaryarsa malama rukayya sani sunan dada kuma wani kwarfi allah kwarfi sarki ya azurta mura jikima jikiman malamai da manyan-manyan zafisan alƙur'ani mai girma insha Allah ta'ala lokaci ya tafi sosai saboda haka ba tare da fata lokaci ba zan ga zan gabatar da malamin kuma uba a gare su wanda shi ne a gare su domin gabatar da wannan babbar wani mai albarka wanda malam kaɗan daga cikin matsayi da Allah maɗaukakin kirki mata a duniya wanda ya mutu za ku kawo su ga lokacin ba zai farko ba abu na farko malam shi ne shugaba wannan makaranta da albarka yadda muke cikin taimakon nan musamman bangaren da malam ke jagoranta na iyayen mata matan aure abu na biyu malam shi ne shugaban makarantar da ake kira madarasar su Usman bin Affan littafin Qur'an wata dirasat islamiyya da ke zagari Lagos bayan gidan mai girma girman kafi malam shi ne shugaban wannan makaranta da baki daya malam ba na ya tsaya ba yana cikin malaman da Allah sarki ya ba su sarautu bayan wa cikin wasu Allah ya haɗa mai da sarauta saboda shi ma wata mai ɗanɗana malam shi ne ya masa jirgin da baki daya bayan wannan yin dawo a kuje jama'a misalin gida wa kawata sunna malam yana cikin manya-manyan malamanmu ban matasan malami matasan malamai ubana ne yana cikin manya-manyan ƙwararru wurin wa'azi na kasa ma ga kaji daya wanda ba shi Najeriya wanda ke ana shiga ana fafatawa ana roƙon Allah ba ɗauki sarki ya saka malam da wasu alkhairi har wa yau a cikin ƙungiyar jama'a da zai su kira ɗin ta musu suna malam shi ne mataimaki shugaban da ke cikar malamai na ƙungiyar jama'a da zai ta kira a wata musu suna ta hannun gudu a kan baki daya musamman da ya mara suna da r yawa kwarai r da gaske bayan wani shi ne babban limanin kuma na masallacin sarki da majiyar nera da ke gajiyar tarihi da ke na aljihun da ta yi hada da kowace ba kai da ta zama kuma

مثل في شبابات الجسر ملكية يقول لجماعة الإنسان في البدع والإقامة في السنة أرجو قلوب الجامعة الوجيدة كانت الإنسان في بها القرآن للجماعة في وانا على لما نقول جميل يقول على التفكير دائما على halatta a yi wato malam ajiyar alhaji alama jafar akwai wani abu amma abu amma abu amma amma amma shi zan ɗaukar yanzu ga wannan hutun magana a gare shi domin karanta ta hanyar da alƙur'ani mai girma daga nan zai yi ga wannan abu magana hannun malamin mu kuma ba wani domin mu saurari kalmomi masu tsada daga gare su muna fata Allah ba da wani sarki ya rubuta gora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة jagororinmu da muke tare da su a wannan farfajiya musamman ɗaya daga cikin shugabanninmu wato fi na wannan kungiya ta jama'atin zaratul bid'a wa iqamatus sunna ala ramma yaqub abubakar argungu a ɗaya daga cikin malamanmu wato malam muhammad jamilu da muke tare da shi a malam jamilu abubakar da muke tare da shi a wannan wurin a ɗaya daga cikin adadamominmu wato adaran ma jafar abu amma wanda shi ma muna tare da shi a wannan wurin da kuma sauran wayanda suka rikayo mu wannan wurin akwai iyayenmu mata wayanda ba na iya leko suwaye wannan wurin amma dai alhamdulillah wannan wani ya cika da iyayenmu mata muna roƙon Allah muna sarki ya mana jagora a kamar yadda kuka gani daman manasaba da ta hada wannan wuri shine auren ɗaya daga cikin alalamominmu wato ma Uthman wanda Allah ya azurta haida samun aure gobe idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato bayan kammala sanar juma'a za a daura auren ma usman da amaryarsa malama rukayya salisu wanda in allah ya yadda gobe za a daura wannan auren wannan manasaba ita ce ta hada mu a wannan farfajiya da yake lokaci ya tafi sosai ba mu da cikin lokaci abinda za mu yi magana a cikin wannan darasi wato ne wato a ina so ne mu tattauna akan albarakatu wa turku tahsilaha fil hayatin zawjiyya wato albarka da kuma wato hanyoyin samar da albarka a cikin rayuwar zamantakewar aure a kamar yadda kuka gani a wannan maudu'i ne muhimmi a yi magana a kan wato albarka da kuma hanyoyin da suke samar da albarka a cikin zamantakewar aure malamai sun ce ne ni'matun azima wato shi aure wata ni'ima ce mai girma min na'amin lahi ta'ala daga cikin nemomin Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu Allah sababan lisakan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aure ya zama wato wata hanya ta samar da nutsuwa wal mawaddati hanya ta samar da soyayya wal rahama kuma hanya ta samar da tausayi bainar zaujeni tsakanin ma'aurata wa idan tuliyar zauju wa idan zauju yayin da aka gina aure ana takawa akan tsoron ala sarki wa hutunan mu'ashara kuma aka gina aure akan kyakkyawar zamantakewa wal iltizama bil kitabi was sunna aka gina aure a kan lazimtar littayin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana zawajan mubaraka to wannan auren zai zama aure ne mai albarka wato mumtali'an bitumanina auren da zai cika da samun nutsuwa wa sa'ada da samun arziki wa istiqrar da kuma samun kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana manufar da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sananta mana aure Allah ya tsawon ayati wa inna subhanahu wata'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku mata ya daga kawunan Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa da ita wannan matar waje ana bayyana kuma wajenta kuma Allah ya sanya kauna mai tsanani Allah ya sanya rahama saboda haka wannan yana daga cikin manohin aure malamai suka ce idan aka ce albarka menene ma'ana albarka a cikin zamantakewar aure suka ce idan an ce albarka a cikin zaman aure shi ne kasar surkai wato a samu alkairi mai yawa a cikin wannan auren wadda wa mawadda da dawamar mata soyayya da kauna wa rahatul kan da kuma samun hutun zuciya wa zuriya a samu zuriya mai tarbiya zuriya zuriya kwarai Wasu istiqrarul usra da tabbatar da family ma alqana'at wa sa'ada tare da wato abin da ake kira alqana'a wadatar zuci da kuma samun arziki a cikin auren malamai suka ce wannan ya ke kira albarka a cikin aure malamai na musulunci Kun tattara hanyoyi wanda ke sa aure ya albarka shi ne ma da ce zurkuta hafizin barakati fir'ayatun zaujiya wato hanyoyin da ke sa a samu albarka a cikin zamantakewar aure malamin su ce abu na farko shi ne ta kawan lahi hafi muhafaza su daga cikin abin da ke sa aure ya albarka Shi ne ma'aurata su sa tsoron Allah a cikin zamantakewar aurensu mahaifu muhafazatu ala addini da kuma kiyaye addini kulawa da addini wanda yana sa aure ya albarka malamai suka ce ta saka lahi." asasu kullu khairi wato jin tsoron Allah shine tuke na samun dukkan wani alkhairi wani ya da nuzulul baraka kuma jin tsoron Allah shine sanadiyya na samun albarkoci masu yawa da haka muna kira ga waɗannan ma'aurata malam usman da Malam ruqayya da dukkanin ma'auratanmu duk wanda ke son ya ga alkhairi ya ga soyayya ya ga kauna ya samu ɗaya na gari a cikin zamantakewar aurensa ya sa tsoron Allah subhanahu ta'ala gaba sannan ya kula da addininsa kada ya wargi da addini Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu walau anna kana ahalar ƙura'amun da mutanen wata alƙarya sun yi imani Wata kan suka ji tsoron Allah lafatana alaikin barakatun Allah ce za mu buɗe musu koyon samun albarka minan sama'i wani arzi ta saba da kasa da wannan malamai suka ce duk zamantakewar auratayyar da aka saka tsoron Allah aka yi imani da Allah aka bi dokokin Allah aka kiyaye addini to wannan zamantakewar zamantakewar auren zai albarka wa min takawa yana daga cikin alamomi na jin tsoron Allah a cikin dukkanin mu'amala shine al-muhafazatu ala sala wato kiyayewa akan salloli ana son ma'aurata su kiyaye salloli sannan alhulu anil haram su zama masu nisantar haramun duka wani abu da ke haramun ne ana so su nisance sannan a sulhu wal amana su rike gaskiya su rike amana sannan hinsu asrarin bai kiyaye wa sirrin gida kiyaye sirrin zamantakewar aure to yana daga cikin abubuwan da ake so ma'aurata su kula da shi domin samun albarka a cikin zamantakewar auren idan Allah ya kaddashi ma'aurata suna kulawa da wato abin da ya shahi kiyaye salloli abin da ya shahi nisantar haram kiyaye gaskiya kiyaye amana to Allah zai malalo musu albarkoci da alkhairori a cikin zamantakewar auren abu na biyu daga cikin hanyoyin da suke ya samun albarka kusurin mu'ashara bainar zaujeni ana so a samu kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu ana so a samu kyakkyawar zamantakewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce khairukum khairukum li ahli mafi alkhairi cikinku wanda ya zuba alkhairi ga iyalinsa wa ana khairukum li ahli mazala ta kuma ni ne na zuba alkhairi ga iyali saboda haka ana son ma'aurata su yi kyakkyawar mu'amala da junansu wanda yana ta aure ya albarka wani husnul mu'atara yana daga cikin wato kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata wanda zai sa aure ya albarka malamin suka ce shi ne alkalamun tsayi magana mai daɗi miji ya rika gaya wa matarsa magana mai daɗi ita ba ta gaya masa magana mai daɗi ta mutabadil wato girmamawa da mutuntawa tsakankanin muji ya mutunta matarsa mata da mutunta muji, wannan yana daga cikin abin da ke sa auren sai albarka kuma yana da cikin hanyoyi na gyara zamantakewa sannan a an zalalat wato kau da kai daga kallon kurakuran juna daga cikin abinda ke sa aure ya yi kyawu na gyara zamantakewa shi ne kawo da kai daga kallon kuskuren juna kada ki tsaya kina kallon kuskuren mijinki ko shi ya ci kallon kurakurai idan kuka tsaya wannan zai ja matsala a cikin zamantakewar aure kowa ya ga kuskuren wani ya kawo da kai a ci gaba da mu'amala sannan a ta'awun ah, wata samu taimakekeniya da kuma yi wa juna ran gobe da yamuwa wanda yana da cikin hanyoyin kyautata zamantakewar aure wanda ke sa aure ya albarka sannan abu na gaba cikin kyautata zamantakewa al-bu'd an al-ihana wa zaf nisanta ta juna da kuma nisantar zagi juna ba a san ma'aurata suna wulakanta junansu ba a san ma'aurata suna zagin junansu wannan yana hana a tafi kyakkyawar zamantakewa kyakkyawar zamantakewa tana samuwa ne ta hanyar nisantar wulakanta juna ta hanyar nisantar zage juna da kuma ɓata juna malamin ka ce hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ke sa aure ya albarka al'isaru da zuwa ana so yawaita addu'o'i tsakanin ma'aurata ana so miji ya dinga yawan matarsa addu'a mace ta dinga yin addu'a wa mijinta sannan yan uwa su dinga yi musu addu'a ta fatan alkhairi irin wannan yana sa aure ya albarka addu'a bil mawadda wa rahama su dinga addu'a suna roƙon Allah ya ƙara musu tsananin ƙauna da son juna Allah ya ƙara musu tausan juna addu'a wa musulahil abana su dinga addu'a Allah ya taimake su wajen tarbiyyar 'ya'yansu addu'a wa min himzi min su dinga roƙon Allah ya kare su daga keɗan ya daga يكاري da rikici. للكوشي suna daga cikin hanyoyin da ake so a kula da su domin aure ya albarka a gehen addu'a yin addu'a da Allah ya kawo zaman lafiya Allah subhanahu ta'ala yana cewa mu'mine mutane kirkin suna cewa rabbana hab lana min azwajina rabbana hab lana min azwajina mutanen kirki muminai suna bana rabbana na min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun Allah ka ba mu daga matan mu na aure da zuriyar mu ka ba mu yadda za su zama sanyi idanu wato mace da zama tana farita a mijinta rai tana nuna masa ƙauna tana nuna masa soyayya tana yi masa addu'a alkhairi wannan yana da cikin abin da ke sa aure ya albarka ba da masu ce abu na hudu akan halali wal budu al hara cikin abin da ke sa aure ya albarka shine cin halal miji ya samu matan fadar ya bata kuma ya nisa dukkan haramun arzikin halal yadda nufin barak arziki na halal yana ja albarka ilar bai zuwa gida nan sallallahu alaihi wa Ali wa sallama ya ce adan rajuli ladhi ya'kul haram game da mutumin da yake cin haram annabi ya ce fa anna yustajabu li zalik ta yaya za a amsa addu'arsa yana cikin irin wannan halin saboda haka duk mutumin da yake cin haramun ko yana da wahalar sosai rayuwar da zamantakewar sa da iyalinsa ya albarka saboda yana cin haram ita ma ana kawo mata haram ba ta yi nasiha ba ta yi wa'azi malamin suka ce wato yana daga cikin abin da ake so wajibi ne miji ya nisance shi ne tarkun riba nisan da cin riba warrajawa nisan da cin hanci walgici nisan da cin argusu da sauran wasu kasuwanci na haramu duka ana son namiji ya nisanci irin wannan domin auren su ya albarka abu na biyar asabar walhir daga cikin hanyoyin da ya samu albarka a cikin zama aure shine hankuri da juriya alhayatu zawjiyya la takhlu min al-mushkilat zamantakewar aure ba yadda za a ce ba a samun matsaloli rikici da rashin samun wato jintuwa ana iya samun wannan amma dai wasabaru min a'azami asbabin najari wato zawad amma haƙuri yana da cikin mafi girman hanyoyi na samun nasarori wajen kubuta ga samun zaman lafiya da samun albarka inna allaha ma allah yana tare da masu haƙuri kuma ji haƙuri wasu baru haƙuri malamai suka ce ya fiskun na za'a haƙuri wato yana zage jayayya da rikici tsakanin ma'aurata wa yazidul muhabba hankuri yana ƙara soyayya tsakanin ma'aurata wa yahfazul ukhrati min at-tafakkur kuma yana kiyaye zuriya daga tarwacewa duk zuriyar ta sa hakuri gaba mata da miji Allah zai kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali abu na shida daga cikin hanyoyin ga samun albarka a tashawur wa tafahum shine ana su ma'aurata su dinga yin shawarwari da kuma tsayawar su fahimci juna yin shawara tsakanin ma'aurata da ƙoƙarin fahimtar juna yana sa a samu albarka min a'azamin ƙasar kirarin usra yana daga cikin hanyoyi da ce ka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ma'aurata da samun albarka wato ne yin shawara a tsakankanin an gane ko shawara ana son ta sannan ana son hukumar jisima kyakkyawan saurare miji ya dinga sauraren matarsa in tana magana da shi kyakkyawar saurare ita ma ta dinga sauraren mijinta kyakkyawar saurare a tashawar fil umurul bai yin wani a cikin al'amuran gida duk abinda za a yi ga gida a tsaya a shawarta a tattauna wanda yana jawar samun albarka a cikin zamantakewar aure hannun mutilan, warware matsaloli na gida bil hikima ta hanyar hikima duk wani abin da ya tashi tsakanin ki da ke da miji ana so ku tsaya ku shawara ku sa hikimomi domin warware wannan matsalar Allah ya ce su muminai

a cikin wayan wayannan shawarwarin akwai albarka da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai tafi mai asara duk wanda ke yin shawara sau da aka ana so malama a nafisa da adadan ma su dinga shawara tsakanin su domin malama ruƙayya malama ruƙayya ki dinga shawara da mai gidanki Adarama usman domin tattaunawa domin samun nasarori hanya ta bakwai ne tarbiyyar ya'ya a kan addinin musulunci da kyawawan ɗabi'u waɗannan ababen guda bakwai idan an kiyaye su in sha Allah aure zai albarka akwai al'amuran da suke sa aure ya rasa albarka abubuwan da ke cire ma aure albarka umurun tuzhimul barakatu fi zawa ga wasu al'amura don da suke tafiyar da albarkar aure sai ya zama na aure ba zai albarka ba ababe ne guda biyar na daya malamin suka ce tarkin tsara rashin sallah idan aka samu miji da mata ba sa sallah ba sa kimanta sallah ba sa sallah cikin lokaci miji baya zuwa masallaci ya yi sallah cikin jam'i mace ba ta sallah to yana ja albarkar aure da tahiyarta bin ka samu rikici tsakanin abu na biyu kasratul ghadab wasu ba wato yawan huci da zage-zage da bace-bace da da juna duk auren da aka gina da yawan huci da yawan zagi da bacin juna da kulla ma juna sharri to wannan auren ba zai albarka abu na uku alkhiyanatu wal kadhib wato yaudara da karya, kada a samu yaudara da karya cikin zaman aure duk auren da aka gina shi akan yaudara da karya, wannan auren ba zai albarka abu na hudu wato tadabur al-akharina fi wato asrar al-hayat al-zawjiyya kimowar wasu mutane cikin sirrin zamantakewar aure aure ba a son mutane na cikowa suna ta sa bakin su ci abin da bai dame su irin wannan yana da matsalolin kwarai da gaske aure da yin albarka na biyar wato kufranun ni'ami mutunce ma kyautatawar da miji yake yi wa matarsa wa adamu shukur da rashin gode ma Allah ka kace ma ni'imar Allah idan mace ba ta gode ma abin da miji ke mata ko miji baya gode ma abin da ba ta farke masa da rashin godiya ga Allah ko yana jawo samun matsala aure ba zai albarka yan uwa masu albarka a nan za mu tsaya insha Allah na abin da na karanta ne dai Allah ya samu lafiya kurakurai Allah ya yi muna Allah ya amince da mu da abin da muke jin tsoro wannan aure na adadin بديانة أمانة ما بسرية على مصطن دبان ما بسرية على أسامة أحبركة cikin wannan awon abubuwan da na ambata na ambata ababe ne guda bakwai wani na ababe guda bakwai suna jawo albarka a cikin da zamantakewar aure na ambata ababe guda biyar wani na ababe guda biyar suna cire albarkar aure Allah ko sai sarki ya ƙara albarka cikin wannan auren Allah ya kawar da wannan auren da duk abin da zai sanadiyar cirewa albarka a wannan auren da wannan wani adadin musulman adadin tsare na ƙur'ani ba da ma rukayya ke ba ɗaliban ilimin ke muna sa da insha Allah ke ma za ku dukkan ƙa'idoji waɗanda za su taimakawa a wannan ya albarka muna addu'a Allah ya saka da alheri da duk wanda ya wannan wurin Allah ya cikin da gidan aljanna kuma ina godiya da mutuntawa da kamar ma da aka yi a ɗaya sun wannan walima kuma ina sa ana son in ji wani abu kan abin da ya sauka ke nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Idan ɗan abin da zai juya ga hannun. التكبير التكبير a kamar yadda mun faɗa